gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba Ƙungiyar nan mai bin diddigin masu mulki ta Serap ta yi kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya tabbatar an wallafa cikakken bayani kan yadda aka sarrafa maƙudan kudaden da aka tara sama da naira miliyan dubu ɗari hudu bayan cire tallafin man fetur. Ƙungiyar dillalan man fetur ta ƙasa Ifman ta ce nan kusa talakawa za su fara gani a ƙasa wato sauƙi a batun man fetur. Domin farashin man ya sauko a depo-depo na ƙasar nan duk da raɗe litar man za ta kai naira 700 a wasu jihohin Najeriya. Jagoran Kwankwasiya tsohon gwamna Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce maganar shashashu ce cewar wai ya yanka fulotai tare da rabawa a jikin badalar Kano. Shi bai taba bayarwa ba kuma bai taba bayar da umarnin a bawa wani fili a kowane waje irin wannan mai daraja ba. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Isaac dan uwa Rano ke muku sallama tare da yin barka da sallah cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Ga dukkanin masu biye da kafafen yada labarai sun kwana da sanin cewa tun a makon jiya ne aka jiyo gwamnatin tarayya na fayyacewa karara cewar ta tara makudan kudaden da yawan su ya ta ma naira miliyan dubu ɗari hudu daga tallafin man fetur da a baya take bayarwa wanda kuma take alfahari cewar nan kusa talakawa za su fara gani a ƙasa na daga irin sadaukarwar da suka yi aka janye wannan tallafi. Sai dai kuma fitowar wancan labari daga gwamnati ya janyo hankalin kungiyar nan mai bin diddigin masu mulki ta serab Tana yin kira ga shugaban ƙasa Bola Tinubu da ya tabbatar an wallafa cikakken bayani kan yadda gwamnati ta sarrafa ko za ta sarrafa waɗannan kuɗaɗe domin amfanin al'umma musamman masu rangwamen gata sama da miliyan 130 da talatin da suke fuskantar raɗaɗin wannan cire tallafi. serab cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mataimakin daraktan ta Kolawole Oluwadare ta tabbatar da cewa akwai nauyi a wuyan gwamnatin tarayya tarayya na gaya wa jama'ar ƙasa ire-iren ayyukan da za a shigar da waɗannan kuɗaɗe ciki domin jama'a suna da haƙƙin su san haka kuma yin hakan ne zai daƙile rashawar da ake gudu tunda dai komai zai zama a buɗe ga jama'ar da ake mulka. kararar Serap ta jaddada tsoronta na kada a ce an gudu ba a tsira ba, wato dai ba a rabu da bakar ba an haifi habu, ma'ana yadda aka tara waɗannan kuɗaɗe kuma ya zamana wasu tsirari ne suka yi sama da faɗi da su. Don haka ne take kira da babbar murya ga gwamnatin a gaggauta fitowa a yi wa jama'a bayani nan da mako guda. Aka san haka kuwa za ta gurfanar da gwamnatin tarayyar a gaban kotu domin a tilasta mata yin wannan bayani da nufin amfanin al'umma. Shin idan gwamnatin da gaske za ta yi wa jama'a hidima da wannan kuɗi da aka tara, akwai ɓangarorin da idan an saka su talaka zai gani a ƙasa kuma ya gamsu cewa da shi ake yi? Masanin tattalin arzikin nan Dr. Abdulsalam Muhammad Kani ya ba mu amsar wannan tambaya. Naira biliyan ɗari hudu ba ƙaramin kuɗi ba ne. Ka san wannan biliyan ɗari hudu ɗin ta isa a je a gyara matatan mai ta Kaduna da kullun za ta iya tace maka litan mai ganga dubu ɗari da goma kuma ganga dubu ɗari da goma nan ta gota adadin litan man da ake sha kullun a Najeriya. Kaga da talaka ya ce fa ni'ima. Na biyu da a ce gwamnati za ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗen waɗan wajen sauƙaƙa harkar sufuri ta hanyar siyan motoci na bas bas da za a watsa su a cikin Najeriya ya zamanto duk ɗan Najeriya in kana shigan abin hawa a ɗari biyu a ce to wannan ka zo ka riƙa shigansa a naira hamsin ko a naira ɗari da 'yan najeriya mun ce fa ni'ima da gwamnati za ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ta faɗaɗa tsarin inshorar lafiya ya zamanto da talakawa da ma'aikata da waɗanda ba ma'aikata ba duk ɗan Najeriya zai iya zuwa asibiti a duba lafiyarsa kowace lalura ce take damunsa a bashi magani kaga da al'ummar Najeriya sun ce fa ni'ima da gwamnati za ta yi amfani da wani kaso na waɗannan kuɗaɗen ta ce ɗalibai da suke jami'o'i wannan ƙarin kuɗaɗen da aka yi a dakatar da shi wannan abin da ake cewa fandin na revitalization din jami'o'i falfado da jami'o'i wanda yana cikin ummul aba'isin da ya sa bayar da jami'o'i za su dole sai sun yi karin wannan kuɗin da gwamnati za ta yi wannan abin da al'ummar najeriya sun ce fanima Dakta Abdulsalam Muhammad Kani kenan shugaban cibiyar da ke kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa dukiyar gwamnati da ci gaban al'umma FIDAC. Hatta shi sa shugaban ƙasa a wasu kalamansa na baya-bayan nan bayan nuna gamsuwa da gode wa 'yan Najeriya kan sadaukarwar da suka yi a wannan batu na janye tallafi. Ya ce sai zuwa ƙarshen watan Yunin da muka yi ban kwana da shi ne sannan cire tallafin zai fara aiki. Kamar da yadda ƙungiyar kwadago ta kalubalanci gwamnatin tun a baya kan gaggawar zartar da hukuncin cire tallafin tare da jefa al'umma cikin tsanani ba tare da an bari wannan wa'adi ya cika ba. Har yanzu dai jama'a suna ɗanɗanawa wannan yanayi na tsadar rayuwa dalilin cire tallafin wanda kuma a kwanakin nan har raɗe-raɗe aka fara yi kan cewar farashin litar man za ta kai naira ɗari bakwai a wasu sassa na Najeriya. Ko da dai ƙungiyar dalalan man fetur ta ƙasa Ipman ta ce farashin man ma ya karye a depo-depo na Najeriya wanda hakan ke alamta samuwar sa kan farashi mai sauƙi nan kusa kamar yadda shugaban ƙungiyar a arewacin Najeriya Bashir Ahmad Dan Malam ya shaida wa BBC. Wannan ƙarin kuɗi dai a baya an yi raɗaɗin cewa zai faru ne sakamakon tazara mai nisa da ake yi da kwamman daga depo-depo da ke Lagos, wanda shi ma wannan labari tuni wani bangare na ƙungiyar ya musanta, kuma a cewar ɗan malam nan kusa za a fara ganin canji wato sauƙin farashin a cikin gidajen mai, tunda dai su ma suna samun sa ƙasa da naira ɗari hudu kan kowace lita a depo. To amma duk da haka har yanzu akwai masu sukar gwamnatin kan cewa matakan da take ɗauka kaɗa'an sun yi hannun riga da sama wa talaka sauƙin rayuwa. ba. Hasali ma wasu su fata suke yi irin na kowa ya tuna bara wai bai ji daɗin bana ba shi yasa suke fatan reshen shari'a ya juye da mujiya. A ce nan kusa wani sabon shugaban za a rantsar saɓanin Tinubu da tuni ya shiga villa ya fara gwada mulki. Ko da a baya bayan nan akwai wani rahoto da ƙungiyar tarayyar Turai ta fitar wanda ke haska rashin ingancin zaben da sakamakon da ya haifar tana mai cewa ita kanta hukumar zaben rashin cika alkawarin da ta ɗauka tun da farko na sakamakon zaben a shafinta na intanet ya fito da rauninta a zahiri tare da bawa jama'a wani haske na cewa akwai kullalliyar da aka shirya har ƙarshe aka bawa Bola Tinubu hatimin nasarar zama shugaban ƙasa. To amma cikin wata sanarwa da fadar shugaban ƙasa ta fitar da ke zama martini kan wannan batu, ta ce akwai mamaki ƙungiyar tarayyar Turai ta dogara da labari irin na teburin mai shayi wajen shirya wannan rahoto. Hasali ma a cewar gwamnatin, rahoton wani shiryayyen zance ne mara kan gado wadda aka samar da shi wajen fakewa da abubuwan da suka faru a rumfunan zaɓe da basu wuce dubu ɗaya ba, bayan kuma an yi zaɓen a rumfunan zaɓe sama da dubu ɗari da saba'in a lungu da sako na ƙasar nan. A cewar fadar gwamnatin tarayya ta bakin mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkokin sadarwa da ayyuka na musamman Dele Alake, babban zaben 2023 da Bola Tinubu ya lashe shine zaɓe mafi inganci da zaman lafiya a tarihin demokuraɗiyyar ƙasar nan tun 1999. Ya kuma ce ƙungiyoyi na rainon Ingila irin su Commonwealth da ECOWAS da NBA sun bayar da shaida kan ingancin sakamakon zaben da ya bawa jagaban nasara. Don haka, ko da ƙungiyar tarayyar Turai bata yaba wa ingancin zaben saƙon ba saboda dalilin ta mara kwakwarar hujja hakan ba wani abin damuwa ba ne. Ko da a nan Kano idan ba a manta ba har zuwa wannan lokaci akwai waɗanda suke bayyana cewa gawuna is coming har ma lamarin ya fara zama abin zolaya tsakanin 'yan siyasa da abokanan birnin su sakamakon rashin gamsuwa da zaben da aka yi wanda yanzu haka APC tana kotu tana fatan samun nasara a yayin da su kuma mabiya tawagar 'yan NPP kwankwasiya da sabon gwamna abba gida gida irin su Muhammad tafi da takai ke cewa na na gaba ya riga ya yi gaba kawai a ci gaba da gyara. muna mika saƙon barka da sallah ga jagoran ɗarikar kwankwasiya injiniya dr rabi musa kwankwaso da fatan an yi sallar lafiya kuma muna amfani da wannan dama mune mai girma gwamna fatan alkhairi akan abubuwa da ya ɗauko na alkhairi da fatan allah ya yadda ni allah ba shi ikon sauke nauyi da allah ya ɗora masa in ka kalli yadda kano take ai wannan abubuwa ba maganar ruso ba ne magana ne ma na gyara ai harkar kano yanzu abin da abba yake magana yake gyara ai gyara ake wannan abubuwan duk gyara aka ɗauko kuma so ake a kai ga inda ake so a kai kowa ya san yadda aka zo aka ɓaɓɓata abubuwan na mutane tsirari suka mallaka kansa abubuwa wanda yake ba ka'ida ba ne nan gyara muka zo mi kuma abba kowa ya sani a jihar kano gogegge ne gogeggen dan siyasa ne gogeggen sanin yadda kano take ne a baya bayan ya zo ya yi mataimakan sabon kwamishinoni Kwararru wanda kai da ganin su ka san aikin suka zo za su yi kamar yadda yake ai ba wani magana lokaci kuma an ka kalli na abubuwan nan suka to kano dama irin su abba take jira dalili abubuwa ne wanda aka yi su ba kan daidai ba ba kuma tsari kuma ka kalli yadda harkar na take idan aka ce za a zuba ido a bar mutanen abin da suka yi kawai sun ci banza to abubuwa ba za su tafi yadda ya kamata ba kuma ba za mu yarda da wannan tsarin ba ba wannan kuma abubuwa da abba yake yi ne wanda yake tsari kuma akan haka muka zo kuma gyara ne ka san kuma mai gyara an ce baya barna Muhammad Tafida ta kai kenan dan siyasa a nan Kano bayan wani sakon barka da sallah da shi kansa honorable shehu na matasa ka buga ya aike ga jagororin tafiyar kwankwasiya ya ce akwai buƙatar gwamnatin ta farfado da kasuwarsu ta tashar rijiyar zaki domin sama wa matasa madogara ne mai girma gwamna abba kabir yusuf da mataimakinsa kwamara da abdulsalam na barka da sallah da kuma babban jigo sakataren gwamnati malam baffa fici lai karbi ba dumu a kara mika gaisuwar barka da sallah a ga dan majalisar tarayya garba disu dan majalisar jiha mai riga fata da kuma babban kwamishina na kasuwanci malam abbas na abbas muna taya su murnar barka da sallah ne wa dan takarar gwamna na jam'iyyar apc dr Nasir yusuf gawuna barka da sallah da duka shugabannin jam'iyyar mu na APC su ma ina ta su na barka da sallah ubangiji Allah ya maimaita mana mu da muke kamfanin kamfaninnika na mota waɗanda akalla muna rage gwamnati matasa waɗanda gwamnati ya kamata su ba su aiki irin haka muka kidi kamfani ka ɗibi matasa muke ba su aikin yi to duk da haka muna neman tallafin gwamnati ta shigo ta ga ta inda za ta dafa mana a cikin wannan harka mu kira da shi babban kwamishina na kasuwanci akwai kasuwa a jikin tashar ɗorayi babba a nan gwale lokal gamma take kwamishina ya san da wajen tunda kusan su suka yanka wurin yana ciyaman ɗin garama hukuma to kuma an batta aka waje ya zama mutane marasa gaskiya suna taruwa a wurin to muna kira ga kuma shi yana da izo izagaye wurin nan saboda a zo a tashi kasuwan nan ya zama na an bunƙasa ta Honorable Shehu na matasa kenan shugaban kamfanin sufuri na Freeway Transportation a Kano. Duka dai a cikin kalaman wa gwamnatin ƙaimi wajen ci gaba da wannan aiki na dawo da taswirar jihar Kano musamman don farfado da kasuwanci. Shi ma Iliyasu Abba Koki ya leko ɗauke da nasa tambihin game da tashar Malam Katu. To a bincike da muka yi da duba da muka yi wannan tasha 'yan kasuwa aka mallaka wannan guri kuma suna ta magana su 'yan adawa cewa 'yan kwankwasiya aka sayo ko menene to koma me aka yi sun cika rigarsu da iska sun karɓi kuɗin 'yan kasuwa to mai girma gwamna a duba masana'a al'umma musamman 'yan kasuwa domin a kyale wannan tasha a tashe ta mata koma koma Nirot inda aka tashi ɗan Laziro wannan zai kawo mana ci gaba a harkar kasuwancin mu da tattalin arzikin jihar Kano da kasuwar Singa mai girma gwamna mun san kai mutum ne mai jin shawara ba irin waccan gwamnatin bace gwamnatin hama-hama wa'anda ba sa jin shawara rashin jin shawara shi ya tuntsira da gwamnatin da ta Abdullahi Umar Ganduje to wannan kuma gwamnati gwamnati ce wacce take karɓar shawarar al'umma musamman 'yan kasuwa to mai girma gwamna a kyale wannan tasha tun daga kan malam katu sakwaya zuwa tashar malam katu a tashe ta ta koma da ziliyar ko kuma a kyale iya inda ya rage aka kewaye domin me sun dan ci gaban kasuwancin jihar Kano da ma sun gabaki daya kuma muna godiya da yanda mai girma gwamna ya karbo ɗan sarakuna waɗanda yan adawa suke ta magana a rushe nan sarakuna kuma sai aka gaba haka bane mai girma gwamna mutum ne adali kuma mai karɓar shawarar yan kasuwa da al'umma jihar Kano Matashi Ilyasu Abagoke kenan ɗan kasuwa da ke taɓa harkokin siyasa a Kano. Su ma dai mabiya ƙungiyar nan mai taken Abba ka gyara targaɗe komai zafinsa da ke ƙarƙashin jagorancin Muji Sigam Jingau. Mun ji wata ziyara da suka kai wa jigon siyasa a ƙaramar hukumar Madobi Honorable Alhaji Balagora domin ƙara wa juna ƙaimi wajen marawa gwamnatin Abba baya kan kwato haƙƙin jama'a. Har ma Balagora ke cewa zuwan gwamnatin Abban alama ce ta cewa duk waɗanda aka zalunta a baya lallai yanzu za a kwato musu haƙoƙin haƙoƙinsu musamman ma a madobi. wannan magana da ake na maganar burtali da gonakin mutane da aka kwace don ba aka siya ba hmm. kwacewa aka yi wannan da wanda ya siya da wanda ya bayar shi ma san ya da kansa wannan gwamnati mai adalci ce sanin kowa ne dr rabi musa kwankwaso jagora mai fada da cikawa ne kuma ya fada tun kafin a shiga zaɓe an yi kamfen da cewa duk wanda aka zalunta za a damu shi da haƙƙi kuma zaluncin aka yi wanda ba sani bane ba su sani duk wanda ya san me aka yi mana mu a nuna mu ba komai bane mu a gora dajin mu gaba da aka aka girbe shi gaba da duk burtalan da aka samu aka ba wanda ya tsira muna mm. roƙon dama duk da ya mana alƙawari mm. abba ɗanmu ne mai tarbiyya ne mun san ba zai manta da mu ya shigo daga tafiya nan tashi ya gyara Allah ya musu albarka Allah ya gwamnati na albarka amin wanda kuka zo lafiya Allah mai da ku gida godiya. Honorable Alhaji Balagora kenan jigon siyasa a yankin karamar hukumar madubin jihar Kano. To amma a wajen 'yan siyasa irin su ɗan lami baban kwamanda duk abin da gwamnatin fake yi sun zuba ido ne suna gani suna kuma sauraro. Don haka idan an yi hukuncin ɗan bora da ɗan mowa dole za su fito domin gaya wa gwamnati gaskiya. Dukkan irin abubuwan da ya faɗa zai yi mun zuba ido. Yanzu misali akwai gurare da zaka ga na mutane ne masu shafaffu da mai wanda kwata-kwata ba a saurari irin wannan guraren ba. Akwai kuma gurare wanda zaka ka ga gurare ne na marayu wa'inda idan an yi wannan abun an tausasa musu kuma an taimake su yanzu misali idan ka ɗau gidan zakka gaba ɗaya na alhaji masi mai taba ne duka gurin kuma mutanen nan marayu ne kowa ya san irin gudunmuwar da iyayen suka bayar a cikin jihar kano sun san irin gudunmuwar da iyayen suka bayar na ilimi sun san gudunmuwar da iyayen su suka bayar na kafuwar jihar kano nan ma gaba ɗaya gidan zakka ba nasu bane amma gwamnatin nnpp da ta zo kaga ai ruguzawa ma take yi ba ma ta karɓa ta kuma kuma musu da amma to ai kuma baka gani ita kuma gwamnatin ku ake zargi da yin wannan abin kana so ka ce ita daidai ta na. to idan an ce an zargi gwamnatin mai girma Dr. Abdullahi Umar ganduja Kadimul Islam duk da adalcin da i da kuma sassautawa da i ita gwamnatin Abbar ta ce komai karba za ta yi na talaka ta mayarwa da talaka to ta karbi wannan gidan zakka gaba daya ta mayarwa da su Alhaji Badamasi mai taba mana ne dai kuka yi kitso da kwarkwatan ne muna kira ga duk mutumin da ise wannan guri da muhuyi isiyan masa izo i neme ni ni baban kwamanda i bani takardar da shi kansa eh, muhi isiyar ba za mu kyale wannan abubuwan Ɗan Baban Kwamanda, ɗan siyasa a jihar Kano. Duk wannan koke-koke da ake yi dai kamar yadda aka sani gwamnatin tana da masu kare mata fada a kafafen yada labarai daga bangarori daban-daban. Wanda ko a cikin kalaman jagoran muryar talaka na Kano Musbahu M. Ahmad, gwamnatin jama'a ce fa ta dawo kuma take yin aiki domin jama'a irin wanda jama'a ke fata tun kafin wannan lokaci. A zahirance mu mutanen mu kowa ya san cewa Abba Kabir Yusuf ba yanzu ne ya ci zaɓe wannan karo ne na farko ba zaɓe ne dama nasa tun shekara ta 2019 wacce aka murɗe aka yi amfani da karfin gwamnati aka kwace talaka suka hakura to yanzu sun taho kuma suka ƙara jaddada zaben su suka zaɓi abin da suke so kuma sun zaɓe shi ne akan kyakkyawar manufa da yaƙinin zai taimake su musu adalci akan dukiyoyinsu da irin zaluncin da gwamnatin baya ta musu menene abin kuma hayaniya yanzu duk mutumin da kaga ya sai wanje a inda ya san cewa wajen nan bai halatta ya saya ba yana sane ya siya ya za a yi ka je makaranta primary ko secondary ka je a yanka maka jikin banɗakuna ko jikin ajujuwa cewa a datse ma rabi a siyar maka kuma ka ce wai gaba ba zai haifar maka da mara ido ba ba daidai bane inda aka sai siyar din nan da ƴaƴansu ne a makarantun da asibitocin da aka siyar ƴaƴansu ne ke zuwa wajen wallahi ba za su siya ba To amma Ms. bawu ana ganin fa yanayin yadda gwamnatin take abin wasu suna ganin kamar ta zo da gilli ko kuma da wuce gona da iri akan abubuwan da ake yi na wannan rusau din tunda da yawan wurare ma da farko an rushe su ba tare da an ba da notice ba. Baka jin mutane za su yi fasara cewar kamar da biyu? Eh na ji mutane na ta magana akan wai ba a ba da notice ba ba a yi tsari ba to dan Allah dan annabi wani irin notice mutane suke so a ba su. Tun lokacin waccan tenuwar shekara ta 2019 a cikin kamfen din eh, sabon gwamna magana abba kabir yusuf akwai maganar cewa kar ku sai waje kaza kaza da aka yi muku za mu rushe kaza da aka kwace muku za mu dawo muku da shi duk wanda ya sai waje kaza ya yi asara duk wanda ya kaza ya yi asara amma duk mutane wannan bai zama musu notice ba yanzu an zo kun sai abu da ganganci kuma an zo ana kwacewa mutane suna cewa to wani notice mutum yake so a bashi babu wani maganar notice abu ne kai kan rashin adalci da rashin gaskiya da san zuciya kuma dama san zuciya bacin zuciya duk mutumin da ya abu na san rai na san zuciya sai ya gaba daidai positiva. Jagoran muryar talakan Kano kenan Musbahu M. Ahmad. Nan gaba kaɗan za mu leƙa jihar Jigawa da su ma muka ji 'yan siyasar su sun fara magana akan rusau ko ƙwace filaye waɗanda aka bayar ba bisa ƙa'ida ba a baya. Amma kafin haka bari mu ɗauki kalaman ɗan na Audu gidan shanu wanda ya leƙo kan dambarwar masu magana a rediyo na gidan sanata Barau Jibrin Maliya wato mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya wanda ake samun cin karo da juna na ra'ayi da kuma sha'anin bukata. Musa Mujahid zai tawa abubuwan da wannan kungiyar ta ta zo ta yi akan nemar wa yankin arewa baya duk wanda zai fito ya maganganu to ya san da cewar ba da Musa Mujahid Zaitawa yake rigima ba da arewacin Najeriya wannan kungiyar al'ummar arewacin Najeriya da su yake rigima domin Musa Mujahid Zaitawa ɗan kwanakin baya kaɗan lokacin da aka dinga nemarwa sanata Barau Jibrin ya zama sanata president ko da yaushe Musa Mujahid Zaitawa yau ya zauna da waɗannan sanatocin gobe ya zauna da waɗannan sanatocin domin su zo su tabbatar an mara wannan harkar baya amma yau a ce wai ɗan kiyakiya a jihar Kano a a wancan lokacin ba a ji bakin su ba bisu fito sun karu kalubalanci Musa Mujahid zai tawo ba yau sai da sanata Barau ya zama abin da ya zama kuma kullum ba su da abin da ya wuce mun ba da babura mun yi kaza mun yi kaza amma yau ta kai ta kawo domin mun gamsu Musa Mujahid zai tawa masoyin sanata Barau ne mun mara mai baya ta kai ta kayo yau ana fitowa ana goranta mana kalka sare duk kuma wasu abubuwa da za ku zo ku faɗa akan Musa Mujahid zai tawa Musa Mujahid zai tawa ba neman rigar da zai sa yake ba ba neman abin da zai ci yake ba domin na gaba yayi gaba Matashi ɗan na audio gidan shanu kenan ɗan siyasa a Kano. Da wannan ne kuma za mu leƙa jihar Jigawa domin ɗaukar kalaman Faisal Jazuli Kazauri wanda a cikin kaset na shida yake cewa yanzu fa sabon gwamna Malam Umar na bari ɗan moɗi ba rigima yake so ba. Don haka masu neman biyan buƙatar ƙashin kansu cikin masu yabo da kuma suka su kiyaye musamman a wannan gaba da gwamnatin ke fatan kwato haƙƙin filayen da aka bayar ba bisa ƙa'ida ba. kowa suna yi ne don biyan bukatar iyayen gidansu da masu yin sukar da masu son su kariyar mai girma gwamna malam umar na dan modi mun zaɓe shi ne ya zo don yawa jihar jigawa aiki aikin al'umma ne a gaban shi ba wani fituna ko hayaniya ba ko surutun masu surutu duk ba wannan bane a gaban shi kowa shiga hankalinsa malam aiki ya zo ya jihar jigawa ba ta da fituna ba ma suwaye suke kokarin su kunna fituna wanda suke yi ne don biyan bukatar iyayen gidansu sannan abu na biyu mai girma gwamna ya ja hankali sannan ya bada sanarwa duk wanda suka je suka yanka filaye ba bisa ka'ida ba kwace wannan filaye mai girma gwamna aiki ya zo kowa yake da hannu a wannan abu mai girma gwamna zai dau mataki akai kuma wannan filayen da aka babu shi ka'ida ba wannan burtale za a maida su domin masu kiwo su ci gaba da yi an yi guraren da don a zauna lafiya tsakanin makiyaya da manoma girma gwamna ya gaya musu wannan gurin babu shi ka'ida aka yi ba kuma za a tabbatar da doka ta yi aiki akan duk wanda yanka filin gwamnati babu shi ka'ida ba a jihar Jigawa amma ba gwamnatin da yake lamba biyu ita ce ake zargi watakila da yanka wancan gurarewa yanzu ko Habibu Muhammad Ringim masu karambani ne a jam'iyya na gaya maka zan mai kasa talatin wannan mutumin ya zo lokacin tso tsohuwar gwamnati mun yi kira mun ce mai girma gwamna a fito a taimaki yan jam'iyya habibu ringim nan garin karambanin ya higa ya ringa da za a yi kaza za a yi kaza yake cewa mai girma gwamna bai yi ba mai girma gwamna bai ce a yi ba yi magana da mai girma gwamna duk zancen da habibu ringim ya faɗi ba gaskiya bane ba Faisal Jazuli zaure kenan dan siyasa a jihar Jigawa. Mu sake dawowa Kano domin ɗorawa da batun rusau da sabuwar gwamnatin Abba Kabiru Yusuf ke yi, wanda a cikin wata tattaunawar baya-bayan nan da wakilin sashen Hausa na Arafi ya yi da tsohon gwamna sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Muka ji shi yana bayyana nasa ra'ayin kan abin da a yanzu ya ce gyara suke yi ba rusau kamar yadda wasu ke faɗe ba, da ma kuma warware zargin da shi ma ake yi masa na cewa ya raba filaye a jikin badala. Tun kafin 2019 muke cewa duk wani gwamna da ya yi gini a cikin makaranta ko ya yi gini a cikin masallaci duk wanda iya kan ganuwa to mu dai a lokacinmu ba za a bata bayan Allah yarda wannan tsarinmu ne ba tsarin gwamnatin Kano ta yanzu ba saboda haka wannan abubuwa da suka faru in ka duba su guri biyar ne fa aka yi aiki babu wata doka ta ƙasa a duniya da ta taɓa yarda da ka zo ka rushe jami'a ta mai da su shaguna shi ganduje ya yi gaban kansa ya yi nasara to kenan idan mun fahimce kai makarantun nan na jihar kano fa da yawa shi rusau din kawai zai shafi iya makarantun da aka yi zamanin ganduje ne ko ko har waiwayen baya za a yi watakila har na wajen zamanin ka wannan sai ka je ka tambayi gwamnati amma dai mu dai tunda da na gwamnan nan shekara takwas ban taba ba wani mutum kwaya ɗaya ta kafa ɗaya na cewar ya je ya gina wani abu a cikin wata makaranta. To amma kai ma ana zargin irin waɗannan fulotai na badala akwai waɗanda ka ba da su kuma a yanzu an ga kamar an tsallake su ba a taɓa su ba. Ni ban taɓa ba magana ta za ka ɗauka ko ko magana shashashu. Ana batun kofar famfo zuwa kabuga kai ka ba da su. Arabi kwankwasai ai kaga daɗin abin akwai rekod ai ban taɓa bayarwa ba sau nawa zan faɗa babu nawa a ciki kuma ban ce a ba wani ba ba mutum ɗaya da na ba fulot a kan badala ko a makaranta ko a asibiti a ranka kana ganin wannan muna wakiltar al'umma a amsan wannan sai mu wuce gaba baka ganin cewa kamar manyan manyan kudade da aka gina a wannan gurare ake sauke su kamar wata asara ce ta kudi. ba asara ba ce wannan kai abu daidai shine ya fi sauki ya fi arha ya fi daraja da ka kyale wannan addinin namu mu da gaske muke yi wa'anda kuma suke yin addinin da wasa wannan ruwansu ne amma na son tabbatar maka da cewar na faɗa tun kafin kamfen kuma kuma shaida ne mutu ya yi gini ya yi bene mai hawa dubu za mu rushe Injiniya Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ke nan madugun kwankwasiya a jam'iyyar NNPP da yake kalaman nasa sun dade da fita ga kunnuwan jama'a tuni wasu daga cikin 'yan siyasa suka shigo wannan fili suna yin martani kan wannan lafazi na Sanata Kwankwaso inda Sale Kala kawo ke cewa muddin abin da Kwankwason ya faɗa gaskiya ne to ya kamata a ga misalin hakan daga aikin hukumar Kanubda wajen shafa jamfanti a dukkanin gine-ginen da ke jikin Badala har zuwa Kabuga tunda da yi taswirar Badalar Kano ake son dawowa da ita. Tun da injiniya rabi musa kwankwasa ya ce ba shi yanka wannan guri ba kuma guraren da ake rushewa duka guraren da ba shi yanka ba ake rushewa to ya kamata yau mu wayi gari mu ga an goga guraren nan jajayen fenti ga baki ɗaya tun daga kan nan kofar na isa kofar dan agudu da gidajen man da aka tsallake na aliko a dawo a manna musu jan fenti ga baki ɗaya kanab da ta zo ta yi aikin da ya kamata ta yi a gurin tun da dai ba shi yanka wannan guri farin ciki kake al'ummar jihar Kano su yi asara ha to yanzu wancan da al'ummar jihar Kano suka yi ni na saka su suka yi ba guraren da duk gurin da ba shi bayar ba bai da ruwa da tsaki gurin ba da shi guraren nan aka ringa bi ana rushewa al'umma jihar Kano to yau an wayi gari gurin da aka ce shi ya bayar din ma a gwamnatin sa aka bayar yanzu yayi tsalle ya dire ya ce ba shi ya bayar ba saboda haka kanabda kalubale a gare ta in dai ba aikin gwamnati take interest take bi na wayannan mutanen ba ya kamata a fito a ci gaba da tsabtace jihar Kano tunda mai girma tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje ne iyanka wannan gurare shi ma a dawo a yanke saboda haka yanzu abin da muke jira mu gani gada can ta hotoro ta Muhammadu Buhari da kuma wannan gada ta dangi da ta sabon titi da gadar bata da gadar gadar kwari da kuma ta bokabo duk wa'annan guraren muna jira mu ga jan fenti daga gare su tunda duk aikin da mai girma tsohon gwamna dr abdullahi umar ganduje i ba akan daidai i su ba to dan allah a zo a rushe wannan guraren Sale Kala Kawo ɗan gandujiya a jam'iyyar APC Kano. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman, Abdullahi Lawal Alhatu da Umma Suleiman, Ibrahim Ishak dan uwa da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.